بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na laraba domin ci gaba da karatu wannan littafi na usulul iman wanda yake shine yammaci na goma sha bakwai ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da da hudu talatin 1431 wanda ya daidai da uku ga watan uku a shekara ta 2010 miladiya wannan shine darasinmu na biyar a cikin wannan littafi a jiya mun tike a hadisin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mana bayanin sifa daga cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki daga cikin sifofin shi akwai al'ajab ba al'ujub yadda na tuntuban harshe jiya ba al'ajab wa in ta'ajab fa'ajabun abin nan sabilahu fil bahari ajaban ba wadace ayoyin suna nuna sifofi ne a'a muna neman masdarin lafazin abin nan ne inda ya karanta muka hadisin ajiba rabbuna min qaumin ubangijinmu yayi mamaki na waɗansu mutane yuqaduna ila aljannati bisalasil ana jansu zuwa gidan aljanna da mari ake jansu su da ankwa sai da aka sa musu ankwa kafin su kama hanyar gidan aljanna kullum an duk wata hanya da za ta kai su gidan wuta an datse ta an tare ta amma su ita suke bi sai da aka zare su ido tukuna kafin su kama hanyar gidan aljanna yanzu za mu tashi hadisi na gaba har ma muka karanta aya an ba kuma ta ba a jiya fadan Allah ta'ala bal ajibtu wa yaskharun a qira'ata hamza da aliyu kisai قال رحمه الله عز وجل وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحد أصبر على الله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يؤافيهم ويرزقهم رواه البخاري hadisi ya kawo mu yanzu ga sifa daga cikin sifofin Allah ta'ala shi ne sifa na asabar ubangiji Allah maɗaukakin sarki mai yawan haƙuri ne ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a wannan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari ma'ana Abdullahi ibn Qais yana daga cikin jakadun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya tura su kasashe domin wani ita ce asalin karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi sallam shi tushen karantarwa yana garin Madina daga nan sai ya tura mutane in ba kuma ta ba ya tura mu'az ibn jabal zuwa kasar yaman ya ce innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ilaha illallah hakan nan ya tura mutane daban-daban zuwa garuruwa ya tura mu'az ibn jabal da dai sauran mutane haka hakan nan shi ma abu musa al-ashari yana daga cikin jakadun manzon allah sallallahu alaihi wa sallama قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكي الله سيرار أمين الله استبت أقريش ياتي ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله ما أحد وما أين أفرقوا حديث وما أحد يا كارا واون كنا نسخكم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله yasma'uhu naku na kuma sami'ahu bi sigatul madi ma asbara ala adhan babu wani mutum guda da ya kai makura haƙuri. ma'ana ya kai Allah ma asbara al'azan babu wani mutum da ya kai haƙuri na wata cuta sami'ahu da ya ji wannan cutar ya haƙura min Allah kamar Allah babu wani ahad yi amfani da lafazin ahad amma ka sai ka ce wani mutum amma subhanahu wata'ala ba mutum bane laysa ka mithluhu shay laysa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda ya kai Allah hakuri akan wata cutarwa da yaji duk yadda ka kai hakurinka da a ka a aibanta ka a gulma da kai hakurinka bai kai na Allah ta'ala ba domin yadda ona lahul wadal suna da'awar shi Allah ta'ala yana da ɗa kuma alhali ba shi da ɗa kaga dai yahudawa suka ce yana da ɗa suna ɗan uzairu nasara mushimbar da musulmi suka ce yana da ɗa sunan ɗan almasihu maguzan laraba suka ce yana da 'ya'ya suna 'ya'yan mata ne kuma mala'iku ne in iri daban-daban Allah ta'ala yake cewa qalatul yahudu uzairu bunallah wa qalatin nasara المسيح ابن الله الله تعالى ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون هكذا الله تعالى يكتوى وجعلوا له من عباده جزءا وانا نكافر كنا سكسنا مع الله تعالى wani yanki na bayansa wajen alul mala'ikatar lazina hum inda rahmani inasan a shahidu khalqahum wai sun taba ganin halittar su ne akwai wanda ya taba ganin halittar mala'ika da cikar halittarsa suna nan aka halice su a shahidu khalqahum sun halarci lokacin da Allah ya halice su ne satuktabu shahadatuhum wa yus'alu za a rubuta wannan shaida da suka bayar kuma za a tambaye su da me suke wannan magana domin sun yi katsalandan Allah ta'ala ya saukar da sura yace qul huwallahu ahad Allahu samad as-samadu shine dukkan wanda ake nufata da dukkanin bukatu wanda ake nufata da dukkan bukata duk wata bukata da mutum yake da ita babu wani wanda zai nufata sai Allah ta'ala shine as-samad shi as-samadu din lam yalid bai haifa ba wa lam yulad kuma ba haife shi ba wa yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake irin shi subhanahu wa ta'ala haka ya tambaye su ya ce anna yakunu lahu waladu. Walamta ta takul lahu sahiba ya za a ce Allah yana da ɗa alhali ba shi da mata haka wannan lissafi ne da har ka kai ƙarshen shi babu wani sakamako da za ka fitar sai dai na cewar tabbas ba shi da ɗa domin an taba yin ɗa ba mata haka fa aljanu suka faɗa suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada lokacin da imani ya shige su imani ya shige su suka kwankwaɗi asalin aƙida ingantacciya قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا هكا سكتنك بيان فانصر توحيد ديش جيسو kuma bayanin su shine suratul ahqaf ta magana wa idza sarafna ilayka nafara min al kur'an yastami'una al-qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana to ga wannan akwai sifa ta hakuri da ubangiji Allah madaukakin sarki ya sifanta kanshi da shi duk wata sifa da zamu karanta ta Allah ta'ala babu wani wanda babu wata halitta da take tarayya da Allah ta'ala a wannan sifar irin na halitta shi daban irin nashi daban saboda Allah ta'ala ce laisa kamithlihi shay sai kuma ya ce huwa samiul basir kada mutum ya zo ya goge ma Allah ta'ala dukkanin sifofinsa wannan shine asalin at-ta'til wanda yake shugabanni akan wannan sune mu'tazilawa ba su yadda Allah yana da kowace sifa ba kun gane wannan yan uwansu kuma a sha'ira suka zo suka ware sifofi guda bakwai suka ce su kaɗai suka yadda da Allah ta'ala yana da su sauran kuma ba su yadda da su ba kun gano wannan da kyau shi yasa zaka ga da yawa idan suna fassarawa wa yuhazzirukum Allahu nafsa sai ka sanci Allah yana tsoratar da ku zatin shi su bu su yadda su fassara nafsu da kanshi ba Allah yana tsoratar da ku zatinsa to an taba zati ba shi da sifa ba zai yi ba shi yasa shekul islam ibn taymiyyah ke da littafi ma ya faɗa cikin ta da muriya ma yuqalu fi sifat yuqalu fi zati wa ma yuqalu fi zati yuqalu fi sifat kuma duk wanda ya ce babu zati to haga yanzu ya kamanta Allah da babu ko ba kai ke ba babu ita ce babu ita mai sufa babu babu kun gano wannan da ke ko amma inda ka ce baya sama baya kasa shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba kaza ba ka gama kore komai to sakamakon zai nuna maka babu ne Allah ta'ala ya sauwake kuma mu ta ba mun faɗa cewar korewa tsalla ba yabo ba ce wai kawai ka kore ka ce baya kaza baya kaza ba tare da ka hararo kishiyar wannan sifa ta kamala ba wannan ba yabo ba ne ubayyilatun la ya gajiru na bizimmatin wala abanna wala ya zulmunan nasa habbata ya yace yar ƙabila ce la ya gajiru na bizimmatin ba sa iya warware alƙawari ba sa warware alƙawari asali in kaka ce ma mutum ba warware alkawari ba za ka tsammanin yana cika alkawari ba ne a su ba sa warar alkawari ne saboda ba su da karfi wala ya zulmuna nasa habbata kardalin ba sa zalintar mutane kome kome kankanta abu saboda ne ba su da karfin da za su iya kare kansu kaga anan kore musu da ake ba wai an yabe su ba bane a'a zamban su aka yi Allah ya sauke wa أنا أبي هريرة رضي radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه كو إن الله يحب فلانا فأحبه ناكو يجي karatun abin nan na farko ko na biyu ya faɗa na biyu na farko nuskar da ke cikin bukhari ce fa yuhibbuhu jibril ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وانا حديثي akwai maganganu da yawa akan nusk nashi akan harufan nashi saboda ka da na tashi sai na koma asalin sahih bukhari din sai na kwafo mana yadda nuska take a cikin bukhari saboda sabanin kwafi na littafin da aka dinga yi ya fi ta hannun mutane da yawa wannan ya kwafa wannan ya kwafa wannan ya kwafa har ya zama nusar ɗin wasu harufa suna faduwa ba a same su ba kun gano wannan to ba sai a koma tushen maganin ba yawwa imam bukhari ya kawo wani hadisi a cikin kitabu tauhid babu kalamin lahi azza wa jalla li jibril wa rawana bi hurairah radiyallahu anhu qala kuma dai bukhari yana da ruwayar hadisi daga abu huraira allah ta'ala yadda da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yace inna allah tabaraka wa ta'ala lalle allah mai girma da daukaka idza ahabba abdan idan ya so bawa ya allah ka so mu a ga yanzu akwai sifa ta almahabba kenan allah yana da sifa ta almahabba ta so inna allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahirin iza ahabba abdan idan Allah ta'ala ya so bawa nada jibrila sai Allah ya kira mala'ika jibrilu ya ce da hi inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibba nuskar da ke cikin bukari kenan lalle Allah ya so wani shine fulan Allah ya so wani fa ahibbahu ka so shi kai wa kenan kai jibrilu fa yuhibbuhu jibril sai mala'ika jibrilu ya so wannan bawan Allah da Allah ya ce ka so shi thumma yunadi jibril fi sama sannan sai mala'ika jibrilu yi kira a sama inna Allah kada ahabba fulanan ya shelanta ma halittun da ke sama wanda yake in buku manta ba a je mun karanta hadisi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gani yana cewa a sama babu wurin da yatsu hudu na dan za su samu wuri ba tare da mala'ika yana jira a wurin ba kun gano wannan da aka haka ne outwatis sama'u din saman ta yi ruri sai mala'ika jibril ya kira waɗannan mala'iku ya ce da su inna Allah qad a habba fulanan lalle Allah hakika ya so wani fa a kuma ku so shi kun fahimci wannan fa yuhibbuhu ahlu sama sai waɗanda ke sama su ma su so wannan bawan Allah wa yudau lahu alqabul fil ard sai Allah ta'ala ya sanya ma wannan bawan Allah karbuwa a ƙasa kowa sai ya ji yana sanshi. shi saboda Allah ya so shi mala'ika jibrilu ya so shi sauran halittu gaba ɗaya sun so shi sai Allah ta'ala ya sako san shi kuma ga cikin bayinsa a imam ahmad bin hanbal da ya kawo wannan a cikin musulman sai ya ce wannan shine faɗin allah ta'ala innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda innal ladzina amanu wa amilus salihati abubuwa nawa kenan biyu al-iman da al-amalu salih shi al-amalu salih shar'i biyu ne da shi rukuni biyu ke da shi ya zamana aikin kai shi don Allah nan kun ga an sifanta al'amalu din da me da as-salih ba kawai an ce aiki an yi shiru ba shar'i na farko ya zama na kai shi domin Allah shar'i na biyu ya zama na Allah da manzo ne suka saka kai shikenan idan kai shi domin Allah ba Allah da manzo ne suka saka kai ba kai aikin baban giwa kun gane wannan idan ka yi shi idan Allah da manzo suka saka kai sai ka yi ba don Allah ba shi ma kai aikin baban giwa hisa Allah ta'ala ya ce amilatun nasiba ta yi aiki ta gaji bayan an gaji sai me sai hutu sai Allah ya ce tasla naran hamiya za ta ƙonu a wuta mai tsananin zafi saboda ta yi aikin da ba shi aka sata ba duk aikin da za a baka falalashi ko za a sa ka yi waɗannan su ne sharuɗa guda biyu ya zama na kayi shi domin Allah sannan ya zama na kuma abin nan Allah da manzo ne suka saka duk ka domin Allah idan ba Allah da manzo ne suka saka wafa aikin ba zai yi ba domin ba haka ba kiristanci da suka kirista da suka kirkiro ruhubaniyanci ai da sun samu ladan Allah ta'ala cewa rahabaniyata ni da oha ruhubaniyanci su suka kirkire ta ma ka tabna ha alaihim ba mu sa su muka ce su yi ba me yasa suka yi ta illa ibtigha ridwan Allah wai dan neman yarda Allah yasa suka yi ta kaga wannan sun yi domin domin wa domin Allah amma ba a sa su su yi ba sai Allah ta'ala ce fa mara awa haka ri'ayatiha ba su kiyaye ka'idojin da suka dora wa ruhubaniyancin ba hakikanin kiyaye washi domin wannan ita ce wannan shine babban tambari na bid'a duk wani a mutum da ya kirkiro wata bid'a ba za ka ga ta ubata ta ba Kullum yana yin abun abun na damun shi Don yana ganin shi dai da ma za a hakura bana dai kan da ya ɗan huta eh saboda an haɗu da economic crisis da sauransu haka saboda ka abin da ake bukata ya zama na Allah ya sa ka yi ya zama na kuma domin Allah kai in ba haka ba aikin ka batacce ne bai zama al'amalu salihi ba ko da ya zama al'amal bai zama as-salihi ba da Allah ta'ala ya ce wannan shine abin nan Abu Hurairah ya ce ku karanta in kun ga dama in kun so innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Allah zai sanya musu soyayya kowa ya je yana son shi saboda in kana son maganin mahabba ne ka bi Allah ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ka samu muhabba ba sai ka zo kana cewa mutane su abubuwan da ba shi aka saka ba so ga dai a wani hadisi akwai abubuwa masu tarin yawa abu na farko dai ubangiji Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi sifa ta al-muhabba manzo Allah sallallahu ya tabbatar mashi sannan mun karanta ayoyi da suke magana akan haka sannan kuma soyayya fata ta gangaro ne daga Allah daga Allah take sai mala'ika jibrilu sai sauran mala'iku sai Allah ta'ala ya sanya soyayya a cikin bayansa yo idan dubun diba idan mutum dubu suka ce ba sa son ka nawa suka ragu a ciki in an cire mutum dubu da ba sa son ka saura nawa eh yo dan mutane gaba ɗaya sun ce ba sa son ka dubu mala'iku gaba ɗayan su fa wanda muka karanta ji aqati sama sama ta girgiza ta yi ruri wa huqalaha anta ya cancanci ta hakan don babu wani wuri da ya zaka iya zuba yatsu hudu face akwai mala'ika a wurin yana sujada a gane wannan da ke ko saboda ka bi Allah bi manzan Allah sallallahu ta'ala sallam kar ka tsaya kana kiran mutane ko su soka ko su bika ko su yi wannan ka za ka bata maka kanka lokaci za ka bata musu lokaci وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yati fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha rawahu al talakunce yin haka ne bin abdallah albujali hadisi daga jarir dan abdallah albujali wa ke na wannan barakallahu fi rawahu jaririn an maƙali muhammadin faƙul misila ma ƙada ƙala fi za ka wani shi ne ɗin da ibina bidiyo yake cewa ƙule ta jallallahu da halki jaharatan kamar badaru la ya kafa wa rabuka وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المصبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير أما قال محمد وقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وانا شيني جرير دن aga a da ƙa'idojin aka bayar yanzu an samu fassarar bakin kenan kun fahimci wannan man sha maimaitawa su ahalus sunna dalilan qur'ani da hadisan qur'ani da hadan su ne dalilansu ba wai zuwa suke su kirkiri ibadar ba sai zo suna neman mata dalili ta karfi da yaji ta yadda ka san mutumin da ruwa iciyo shi in aka mika mai takobi sai ya kama kun fahimci wannan da kyau duk wani ne ya kirkiro wata barna za a kullun neman mata dalili yake dalilin bare daban na bare wacin daban na kowace shekara daban amma da zara an tambaye ka me dalilin azumi za ka ga ayoyi da hadisai wata tana riga wata fita يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بني الإسلام على خمس أتكي صام رمضان قال فأخبرني عن الإسلام قال أبنا أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصوم قاع دليلين أما الأيام كو سولا دزارة أنت بيك سيك أنا لا يسوى كي كون دوة أكيدة هكذا تكي ما تشير أكيدة شيء hadisi daga jarir ibn abdullah al-bujali Allah ta'ala ya da shi qala yace kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance a zazzaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babban makaranta kenan haka zaka ji suna faɗa wannan sai dai ka faɗa ka ce radiyallahu anhu amma wannan ya huce ka a ina ka ce kunna julusan ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam ina ai sai su sai dai karanta akan abin da ya faɗa Allah kuwa ai ba dai ka ce kunna julusan ba ko ya kazatan ne <laughs> kai wato sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi gwagwarmaya saboda haka in ka kallaci abubuwan da Allah ya kan ka musu da shi gani ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gaban shi yana karban karatu bakin shi da bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayar fa yanzu yanzu ta baro al'arshi yanzu yanzu nan ayar ta baro al'arshi ga ta a bakin shi yana karanta ta mala kai ku yanzu da baro al'arshi kan ai da baro wata al'arshi ya kasa an jima to shi wannan ayar ya watakila yana cikin mutum na uku da suka karanta ta mutum ma'ana daga manzo Allah sallam sai wani sai shi kenan ko ma daga manzo Allah sai shi kasan wannan ba karamar daraja ba ce wannan ba karamar falala ba ce shi yasa bayan Allah nagari suke cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wannan shine kawai ba abin da zaka iya yi in ba wannan ka faɗa ba su dai kai yan aljanna ne ka so baka so ba yan aljanna ne in za ka kwana kana haushi domin wannan wata ya faɗo ya san me kake yi eh bai san me kake yi ba haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna kowannan su Allah ya ne alƙawarin aljanna shi sai ibn hazm ya ce sahabban manzo Allah su yan aljanna ne an gama wannan magana sai aiwata kuma shikenan an gama duk yan aljanna ne kawai aljanna wani ta fita wani wannan ku dama manzanni ma haka suke tilkar rusul faddala ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah hatta cikin ulul azmi minar rusuli su ma wasu sun fosu kun fahimci wannan da ke haka haka rayuwa take hatta cikin kuma wasu sun fosu haka Allah ta'ala ya faɗa ce mun daga falala wasu akan wasu wannan kuma me aibu a ciki babu wani aibu akan wannan ita mun zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama id nazara ila al-qamari sai ma'aikin Allah ya kallaci wata lailatul badri a ranar ta goma sha hudu ga wata ya kake ganin watan yake ranar goma sha hudu ya cika tangararan sama da rana ɗaya ga wata rana ɗaya ga wata sai ya kira al-hilal da rana ta biyu ana kiran shi hilal eh, domin yuhallu fi ru'yatihi ana ɗaga murya lokacin da aka gan shi na ta yiwu gashi can sama da waya can ƙasa da ita dama da wancan reshen ko ba ka ake nuna shi ba yawa rana ta uku malaman loga sun yi sabani za a kira shi wata hilal ko za a kira shi kamar kun bai ci wannan amma ranar goma sha hudu ga wata wata ya cika kana cikin ɗakin ka sai ka ce gashi can annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya amfani da wannan damar ya ce innakum satarawna rabbakum lalle ku da sannu za ku ga ubangijinku tarauna wanda fi'ili ne fi'ili ne mudari'i me ina fa'il ɗinsa wawul jama'a shi shine fa'il ɗinsa ga mafi'ulun bihin na rabbaku za ku ga ubangijinku so daga wanda ya ce satarauna amara rabbikum kaga yanzu ya sa wata magana a cikin maganganun ya sa wata magana tsakanin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna jin tsoro ko da shiga cikin fa badal allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum innakum satarawna rabbakum da sannu za ku ga ubangijinku kama tarawna hadha alqamar kamar yadda kuke ganin wannan watan anan me ake kamantawa gani ake kamantawa ba abin da ake gani ba kamar yadda kuke ganin wannan watan na dama da kai baya matse ka amma rana ɗaya ga wata fa sai ka jana ce do Allah dan matsa ko ba haka ba do Allah dan matsa to amma wannan za ku ga Allah ta'ala babu wani wanda zaka ce ya tushe maka kamar yadda kake ganin ranar 14 ga wata kana kwance zaka ga ga watan nan babu wani abu babu wani da ya tsaya maka a gaba ko mutum ya tsaya a gaba watan ya yi sama da shi kun gane wannan da kyau ko ma'aikin Allah ya fassara ce la na fi ru'yatihi ba kwa cunkusar juna wajen ganin shi ba kwa matsi tsaniya wurin ganin shi ga dalilan da zai sa ku ga Allah fa fa in Allah alla tughlabu idan kun samu ikon kada ku bari a rinjaye ku a fi karfin ku ala salatin qabla tulu'i shamsi akun ku idar da sallah ku yi sallah kafin rana ta hudu wata sallah kenan eh sallah asubahi kenan wa qabala ghurubiha hakan nan kafin rana ta fadi wa sallah kenan sallar la'asar faf'alu to ku kokari ku domin waɗannan salloli guda biyu manya manya ne a cikin salloli isa kake ganin fassarar hafizu Allah salawati wa salatu wusta maganganun sun kasu da yawa akan waɗannan ba na samu hadisi garau da ya nuna sallar la'asar bane domin waɗannan salloli guda biyu sune salloli da mala'iku suke karban aiki kun fahimci wannan masu aikin rana su ce mun baro su suna sallah wata sallah kenan sallar la'asar masu aikin dare su ce mun je mun same su suna sallah wata sallah sallar la'asar sun gama aikin dare za su kuma su ce mun baro su suna sallah wata sallah sallar asuba ka sallolin guda biyu suna da muhimmanci sosai da sosai suna da falala sosai da sosai faf'alu ku aikata sun makara sannan abu huraira ya karanta ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi kana mai gode ma ubangijinka qabala tulu'i shamsi kafin rana ta hudu wa qabala ghurubiha hakan nan kafin rana ta faɗi mun samu sallah guda nawa kenan biyu sallar magariba abin da sallar la'asar da kuma sallar asubahi gaba kaɗan a cikin ayar fa wa min ana illaili a tsakiyar dare fa fasabbih kai tasbihi a cikin dare wata sallah kenan magariba da isha masa masalloli ne kenan hudu wa atrafan nahar hakan nan a gefe na yini wata sallah kenan azhar la'allaka tarda domin wannan zai sa a yarda da kai wannan yana cikin sifa na ayyukan da mutum ke yi na a yarda da shi an samu salloli guda nawa kenan guda biyar wani hadisi rawahul jama'a kaga anan wani hadisi ya tabbatar mana da cewa rana tashin alkiyama akwai falala mai girman gaske ita ce ta ganin ubangiji ya Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su domin akwai waɗanda ba za su ga Allah ba Allah ta'ala ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun waɗannan dangane da ubangijin su ranar alkiyama mahjubun an sha makance su ba za su ga Allah ba to waɗanda ba su wofa za su ga Allah kenan domin idan waɗanda ba su ba ba za su ga Allah ba to me bambancin su babu kenan mana aya ɗaya kenan daga cikin ayoyin da suke nuna lalle ilalla za a ga Allah ranar tashi alkiyama haka na faɗin Allah ta'ala lillazin ahsanul husna wa ziyada maki Allah ya ce alhusna ita ce aljanna ziyada din ita ce ganin ubangiji rana tashi alkiyama aya ta nawa kenan Allah ta'ala yake cewa lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid lahum yana tabbata a gare su ma ya sha'una fiha duk abin da suke so a cikin aljanna waladaina mazid kuma muna da ƙari akan wancan ƙarin shine ganin Allah ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su wannan ita ce mazhabi na ahlus sunna tsantsa kan cewa rana alkiyama za a ga Allah shine kuma mazhabi tsaka tsakiya la faridun wala bikir imana eh, awanun bayyana zalik kenan waka zalika allakun ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasulu alaikum shahida su tsaka-tsaki ɗaya bangaren su ne abin mutanen jiham yasa ya ce wa kada yunkirul jahami hadha al-jahami shine wanda ke bin mazhabin jiham ibn safwan malamin jiham ibn safwan shine ja'ad bin dirham shi ja'ad bin dirham din wannan tintirin bai hudi ne kamar yadda kasan abdullahi ibn saba wanda ikoncin addinin shi'a ya kyankyashe ta da yawa daga cikin littafan shi'a sun nuna wannan bai yahudi ne sai ranar da suka ce ba haka bane a fito da bayani in kuma sun yi shiru shikenan eh in suka ce ba haka bane ba sai a fito da littafan shi'a da suka nuna haka in kuma suka yi shiru to shikenan to shi ja'ad bin dirham shine wanda ya kirkiri addinin yahudi abin nan addinin jahan bin safwan shi sunan shi bai bayyana ba amma jahan bin safwan shine abin nan jahan bin safwan shine wanda ya dauki nauyin yada aqida sosai da sosai ta shiga cikin mutane har ake nasaba al'umma zuwa gare ta ake cewa aljahami kun gane su aqida su da mu'tazilawa gaba daya ba za a ga Allah ta'ala ba la fi duniya wa fil akhirah ba za a ga Allah ta'ala ba hakan nan ma mabiya addinin shi'a su ma suna da wannan aqidar na karanta wani kolum na wani dan shi a jarida almizan yake maganar cewar ba za a ga Allah ba yake kawo dalili ana ganin abin da ake gani ne abin da kake gani kana gani shi ne idan yana da zati shi kuma Allah ta'ala ba shi da zati kun ji ta inda ya biyo ba wai dalili ba ne ya kore mutumin da yake da irin wannan ban kaurar me za ka ce da shi sai na ce to amma ana ganin haske haske yana da zati kama haske ba a ganin shi ana ganin duhu yana da zafi kun fahimci wannan da kyau saboda haka mutum sai kwankwaɗe akida shi aƙida ingantacciya sosai da sosai tsab su waɗancan ma'utazilawa waɗanda ba su yarda da ganin Allah ta'ala ba ranar tashi alkiyama sun ce Allah ta'ala ya ce da annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya nemi ya ganshi shi ya ce innaka lan ne. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا المهم الله تعالى يا أي أمبان ده لفظ لن لن تراني لن كما تنا بعد معنار حرف نفي والتأبيد wannan kuma ƙarya ne abin da ya zama ka ce ƙarya ne az shari shi kaɗai ne wanda ya ɗauki nauyin yaɗa wannan aƙidar amma malaman lugha wanda suka yi fice a lugha ba su san cewar lan ba a sani a lugha cewar lan tana ba da ma'anar harfu ta'bir ba sai zuwan zama shari jarullah wanda ke da littafin alkashaf kun fahimci wannan da kyau ko wanda yake littafin nan Allah ta'ala ya kiyaye sosai da sosai ba a ba ɗalibi ɗan mai dabo-dabo a ilimi a ce ya karanta littafin kuma isa shi kun fahimci wannan ko li irabi kake so ko me kake so a littafi akwai littafai da suke wannan kai dai almuhim koyi na ka a wurin ahlus sunna shikenan amma in dai ba haka ba to lallai za a kai ka a baro za mu karanta maganganu guda biyu daga cikin maganganun malaman lugha akan abin da ya shafi lan magana ta farko ya ce ta ibn hisham al wanda yake ibn khaldun yake cewa ma zinna wa nahnu bil maghrib nasma'u annahu dhahara bi misra alimun bil arabiyya yuqalu lahu ibn hisham an hamin sibawayhi in ji ibn khaldun yake cewa ma zinna wa nahnu bil maghrib ba mu gushe ba muna maghrib yankin andalus nasma'u muna jin bayani yana zuwa mana annahu dhahara bi misra alimun bil arabiyya cewar an samu wani malamin larabci ya bayyana a ƙasar masar yuqal lahu ibn hisham ana kiran shi ibn hisham shi wannan mutumin da ake ba mu labarin shi an hamin sibawahi ya fi sibawahi sanin nahawu kun fahimci wannan yana da littafin shi qatarun nada kun yi gaggawa sai izo in sharhin littafin da karan kanshi ya sanya mai qatarun nada wa ballu sada shi asalin qatarun nada ɗin ba shi da yawa kasa da awa ɗaya za a karance shi kun gane wannan da ke ko zo ime sharhi sharhin zai ta sama wannan haka ya dangana ga irin nuska da kake da ita da kuma aikin da ake da shi shi i sharhin da kanshi balle ga zo ka ce ga abin da malam yake nufi kun gane wannan yake cewa walan ita kuma lan harfun yufidun nafi harafi ne da yake fa'idantar da nafiyu wal istiqbal da abin da zai zo nan gaba bil ittifaq wani ittifaqi ne akan wannan wala yaktazi ta'bidan baya bada ma'anar har abada eh wala ta'bidan baya bada ma'anar har abada bil ittifaq wannan shine abin da yake ittifaki ne akan wannan cewar lan ba ta ba da ma'anar nafiyul ta'bid kun gano wannan sai kuma gogan wa kenan ah, ibn malik yanzu sibohi ga ce kawo littafin sibohi ba an hana kada yake ba alkitabu sai ibn abin nan sai ibn malik wanda ke da littafi alkafiyatu shafiya tana da kimanin baiti dubu uku abin da isama sai ya ga ɗalibai ba su da himma himma ta ragu sai ya rage ya dawo da baitocin dubu ɗaya ita ce alfiyatu bin mali da kuke da ita a hannu shi sa ake kiranta khulasa summarizing ɗin wancan littafin aka yi to a cikin alkafiyatu shafiya din yake cewa wa man na nafaya bilan mu'abbada fa qawluhu hurdud wa siwahu fa'duda yace wa man na nafaya bilan mu'abbada duk wanda yake ganin nafayu da lan nafayu ne na har abada fa qawluhu urdud magana shi iwatsi da ita ba haka bane haka ya faɗa urdud iwatsi da ita wasiwahu sabanin wannan magana tashi fa'aduda ita zaka karfafa da karfin dalili kun fahimci wannan da kyau ko yawwa to haka waɗannan malamai guda biyu a fagen nahawu fitattun malamai ne ba yan yan abin nan bane yan kama wuri zauna bane a cikin harkar larabci din suka ce idan kuka ce lan tana bada ma'ana na fayu har abada za ku amsa tambayoyi akwai tambayoyin da ba za ku iya amsa su ba domin Allah ta'ala yana cewa walan yatamannahu abadan ga lan ga kuma abadan kaga ya zama akwai tikrar kenan wanda yake kuma qur'ani ku tikrar a ciki Allah ta'ala yana cewa walan tuflihu idan abadan ga lan ga kuma abadan to an ka ce ta tufidu li ta'bid yanzu ka tuhumci qur'ani da maimai kenan waye saka waye ga maka wannan kuma yaji wannan yan uwa na ɗaliban ilimi abinda ake nuna musu dalilin da ake nuna musu na lan tana nuna har abada shine faɗin Allah ta'ala cikin suratul baqara fa in lam tas'alu wannan ayar ita ta nuna har abada ko ayar da ke cikin suratul isra wacce ce ta nuna har abada قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أقول أنا كبتنا إيه نعم kun gane magana da kyau ko saboda haka abinda malaman nahawu fitattu wanda yake ba 'yan kama wuri zauna bane a cikin nahawu suka faɗa kenan saboda wannan magana ta so da suka da da ita ne shi zamakshari shi kadai ne wanda ya dinga rura wutar rikicin akan ita ya makale ya ce ba za a ga Allah ba a ranar tashin alkiyama saboda Allah ta'ala ya ce lan tarani shikenan akan wannan jumlar ya magana ya shiga ya fita ya shiga ya fita abinda zamakshari yana da kwakyara mai yawan gaske a cikin tafsirinsa za ka iya cewa fi kullu shay'in illa tafsir in ma hali irabin kake so dai in ma ya zame maka dole ka dai karatu gaban ahlus sunna shine garo kawai ka huta ko me za ka karanta karka ji cewa wai na hau ba a kai ina ko karatu a ciki je ka yi gaban ahlus sunna shine sai wannan kenan wanda suka ce ba za a ga Allah ta'ala ba har abada lafi duniya wa lafi akhirah sai kuma yan uwansu daidai wa daida kishiyoyinsu su kuma me kenan ma'ana za a gani a duniya za a gani a lahira kun gane waɗannan ko yawwa waɗannan su ne kiristocin da Allah ya jarraba al'ummar musulmai da su sufaye gasan eh, kasan ga kallaci kirsa ka kallaci sufanci sai ga bambancin da kaɗan ne an ga kallaci shi'a ka kallaci yahudanci sai ga bambancin kaɗan ne in akwai su yahudawa abin nan kirista suna ganin za a ga Allah ta'ala duniya da lahira abin nan yau abin nan sufaye yi za ka gani sai mutum mafarki ya ce ga Allah kun gane wannan da kyau ko Allah ta ya kiyaye nan wuraren duk abin ba su zo ba Allah ya tsaye can ina abin yake amma wannan akida ta yi iso Najeriya mutum ya mafarki ce ya ga Allah ya haɗu da shi wani abin ma ya ce abin na a farar takarda aka bashi ko a farin kyalle ko a farin menene a ganin irin waɗannan abubuwa duk mai da'awa za a ga Allah duniya da lahira ne kun fahimci wannan abin nan dalili na biyu da waɗanda suke kafa hujja da ba za a ga Allah ta'ala bai tace da ke cikin suratul an'am la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir mai jumla ta yi amfani da shi ayar al-idrak in an ce al-idrak shine ka ga abu gaba ɗayan shi kaf ɗin shi shine Allah ta'ala ce la tudrikuhu al-absar ba a ganin shi kaf domin wala ya hutuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha sai abin da Allah ta'ala ya ga dama wannan kuma fi duniya wal akhira abin nan fil hatta fil akhira din babu wanda zai ce ya ga Allah ta'ala ganin shi baki ɗayan shi saboda haka a mazhabin na Aisha radiyallahu anha take cewa hatta ranar mi'raji ma'aikin Allah tsira da aminci a sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ta'ala ba a tafiya da yi al-mi'raj wanda muke karatu da su a cikin usulus sunna sun san wannan to wannan dai su ne maganganu guda biyu da al ifrad da at-tafrid wannan suka ce ba za a gani ba kwata-kwata waɗannan suka ce kuma za a gani kwata-kwata hisa suka ce hisa wasu suka nace akan Allah ta'ala yana ko ina saboda suka ce maka yana sama sai kuma gobe suka ce maka sun ga Allah za ka ce an yi mai da ku ne ka gane ko suka ce maka yana ko ina saboda Allah ya sauwaki Allah ya sauwaki idan kake ganin ahlus suna suka tsaya tsayin daka suke bayani kan wannan aqida ce daga cikin aqidiyoyin sunna cewar za a ga Allah ta'ala ayoyi kuma sun tabbatar da wannan Allah ta'ala yana cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira dukkan malaman larabci sun san idan an nazuru ya ta'addi da ila yana nuna gani ne kun gane wannan da kyau ko in ya ta'addi da ila yana nufin gani ne sabani ya ta'addi da fi da sauransu ko kuma ya zo babu ko ɗaya shakul ne ke mai yake cewa a cikin lamiyar sa wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من, من أداء ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض النفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته رواه البخاري رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث دقبا هريرة الله تعالى يدد شيئتي إن الله تبارك وتعالى قال للي ألا مي جرما لو كاياتي وانا حديثي كنا حديث القدسي من زمان على حديث القدسي يقرانو كنا guda biyu da na farko da wannan Allah maɗaukin sarki ya ce man dukkan wanda domin man ismu shart ne yufidul umum domin yana cikin al'asma'ul mubahama da al'asma'ul shart da asma'ul mausula duk asma'ul ne mubahama man dukkan wanda adali waliyan ya yi gaba ya yi adawa ya yi ƙiyayya da waliyina faƙada azantuhu bil harb to hakika na shelanta ma wannan mutumin da yaƙi za mu gwabza ne da shi subhanahu wa ta'ala waye da iya yaƙi da Allah hmm? Allah ya sauwaki tsakan za ka lissafa wannan shine na biyu na wanda Allah maɗaukakin sarki ya mai irin wannan shelar maciyin riba abin nan Allah ta'ala yana cewa fa'adhanu bi minallahi min Allah wa rasuli Allah ya sauke man adali waliyan dukkan wanda ya kiyayya da waliyina ma'ana ya nuna Allah ta'ala yana da waliyi kun wannan waliyan Allah ta'ala sharuɗa biyu suke da shi in dai waliyan na Allah ne shine al-iman wa taqwa kamar yadda ayat da ke cikin suratu Yunus ta magana kullum guga lura ahalu suna ba sa nesa da qur'ani shine dalilan su qur'ani da tsabtatattun hadisai Allah ta'ala yana cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ala ku saurara inna auliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su kasan duk wanda zai mutu yana tsoron mai zai je iriska mala'iku suna ce da su Allah ta khafu wala ta hazanu kar ku ji tsoro hanya a gyara take kar ku ji tsoro wala ta hazanu Allah khufan alaihim wala mai hazanun ba za su yi bakin ciki na abin da suka mutu suka bari ba ya'ya duk ku kwantar da hankalinku dama ba abin kenan da mutum yake tunani ba bai sanya zai je haɗe da Allah ta'ala ba to mala'ikun Allah suna ce da shi ya kwantar da hankalin shi babu komai haka Allah ya ce da su su faɗa mashi to kada mutum ya ce shi ne waliyin ko jama'arsa ne waliyai din kun gane maganar sai Allah ta'ala i bayanin su ya ce allazina amanu su ne an sa wawun ko ba a sa ba ba a sa ba duk wanda ya san ƙa'ida ta alwasulu da alfasulu a fannin balaga a fannin ilmin ma'ani ya san idan ba a kawo wawun na fasulu ba to tana jumla saniya tafsiri ce ga jumla ula da Allah ta'ala ya ce alif lam mim zalikal kitabu lare raiba fi hudan lil sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi domin al muttaqin din nan kana da maka ce su waye sai Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata kaga sai daga nan wawun ya fara kun bai tuwa kada aflaha al mu'minun allazina hum fi salati wa khash sai wawun ya fara domin ana maka bayanin al mu'minuna ne kad aflaha al mu'minun kowa sai ya ce shine sai Allah ya bada bayanin su ba faɗi ƙungiya ta ba ba faɗi ƙungiyar ka ba sharuɗan sifofin aka kawo zina amanu wa kanu ya taƙon su ne waɗanda suka imani kuma suka kasance suna jin tsoron Allah kun gano wannan to waɗannan su ne waliyan Allah to shi zai ne kuma muke kalubalanta duk wani wanda kafa aya zai kafa hujja da wannan ayar sai ya tsaya a aya farko ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alim wa lahum yahzanun sai mu ce karshe gaban mana in ba haka ba da shi da wanda ya ce fa musallin in shiru me manzo su sai ka ce da shi karshe gaban mana ko ba haka yake ba wannan shine amma saboda tsabagen son zuciya Allah ka Allah ta'ala ka raba al'umma musulmi da son zuciya son zuciya sai ce inna auliya Allah ai kuna gaba da waliyai har ya zo ma an ce waliyai suna ganin su suke da waliyai waɗanda ba su ba kuma ba waliyai ba ne har ake wani zamani da an samu khatimul auliya'i to yanzu idan aka samu khatimul auliya'i ya nuna daga bayan shi kenan babu mummuni babu mai jin tsoron Allah duniya ta halaka kenan ko ba shi bane khatimul auliya an ce bace kin waliyai babu duk wani wanda ba shi ba kuma ba waliyi bane kenan kun gane maganar abin yana da hatsarin gaske wanda ya faɗi wannan maganar fa yana nufin duk waɗanda suka zo bayan shi fa kafare ne idan ba su da imani ba su da takawa ko ba shi ba ne tun da daman shi ne sharaɗin wani takawa al'imani wa takawa sai haɗa waɗannan guda biyu su ne sharaɗi sai zai ce babu mana ya kore mutane imani kenan abubuwan suna da hatsarin gaske sosai da sosai mutum kullum ya sa ma'auni na dalili shine ma'auninsa kada ya bari son zuciya ta dabe bai mashi zuciya in ba haka ba zai halaka ya halakar ranar alkiyama kuma dubin dubatan mutanen da ya halakar da su sai sun yi hisabi da shi a gaban Allah duk cewa nan ba hanzari ne a wurin su ba su ce zunubin yana kan shi shi abin da ke kan shi nauyin zunubin sa da nauyin zunubin halakar da su da iyi su kuma nauyin zunubin bin shi da suke yana kansu imana eh ai wa qala allazina istakbaru lil ladzina istud'ifu sai an ta wannan jayyar Allah ta'ala ya ce la takhtasimu ladai ba husuma a gabana ko shi ne ba aka ce wa kar a ji karatunku duk in kuna karatu mutum iya gudun shi iya ladan shi ma'ana daga na gwakun gu wanda ya tsaya a all secretariat nan to wanda ya kai mobil ya fi shi lada shi kuma wanda ya kai mai tumbi ya fi na mobil lada shi kuma wanda ya ke sarkin fawa ya fi na mai tumbi lada eh a wai ina gaya maka ne kun bayyanci maganar ko hakan nan kuma kai nan wanda ya kai garatu wanda ya tsaya garatu to ya fi wanda ya tsaya nan jefa lalada saboda gudun shi ya fi nisa kuma me yi amfani su tsaya su saurara mana in aka yi kuskure ba ya su ce an yi kuskure ba sai su ce an yi kuskure a gyara shikenan amma malam sai su hana mutane kamar ka ce waɗanda suke cewa wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran wa laghaw fihi la'allakum taghlibun mu koma kan hadisin mu maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce man adali waliyan duk wanda i gaba da waliyina Allah yana da wali shedan ma yana da wali shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake da littafi Al-Furqan bayna awliya'ir Rahman wa auliya shaitan domin Allah ta'ala yana cewa inna ma zalikumu shaitanu yukhawwifu ahu. kun ga wannan mutumin nan da yace da ku innan nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wannan mutumin da ya faɗi wannan maganar yace ku koma gida innan nasa mutane sun taru to inna ma zalikumu shaytanu shaytan ne yukhawwifu ahu yake tsoratar da waliyan shi to fala ta khafuhum kar ku ji tsoron su saboda haka shedan yana da waliyai Allah ta'ala yana da waliyai sai shekul islam ibn taymiya ya rubuta littafi ya aka fayyace bayanan su dan gada ai maka madin dimi madin dimi dole kuma kana da haƙi ka san waɗannan al'amura ka san bambanci da waliyin Allah da waliyin shedan in ba ka warka je ka dauki waliyin Allah a matsayin waliyin shedan ko ka dauki waliyin shedan a matsayin waliyin Allah kaga mutum ya hada Ramadan da Sha'aban Allah ya sauwake ya yi azumi goma sha biyar a cikin sha'aban ya yi goma sha biyar cikin ramadana in haɗa nawa kenan talatin zai ce ya gama azumin shi a ya yi rabi <laughs> Allah ya sauwake Allah ya sauwake haka laraba suke karin magana suke ce la tasnama sha'aban bi ramadan ba za ana sifanta wannan da wannan bane Allah ya tsare mu saboda haka mutum kada igayayya kada igaba da masoyin Allah da waliyin Allah wallahi a cikin bayan Allah akwai wanda in ya rantsi a Allah sai Allah ya barranta da shi akwai wanda yake a tsakiyar rani in ya ce wallahi sai Allah ya yi ruwa yau in ba ruwa ba me zai yi kafara wallahi za a yi ruwa yau Allah ba zai bashi kafara ba sai Allah ya saukar da ruwa din Allah a cikin bayan Allah akwai wannan kun gano wannan akwai waliyan Allah sosai da sosai ka ji sai rufe kofa walitakar to shi ma wancan da ya shiga ya rufe kofar shi ma wani ya taɓa rufe kofar ban kaɗe ta iya buɗe ya shiga da ya shiga ne sai ya rufe Allah kuwa ranar da ya suka ce ba haka ba su zama fito musu da littafansu kun ji in kun lura ana cewa littafansu dan duk abin da ka kawo littafan sunna ba za su yadda da shi ba to sai ka fito musu da littafansu wanda fa ya rufe kofar shi ibnu arabi wanda malaman lokacin sun kafirtar da shi wanda ya ce shi ma Allah ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba kaɗan yana cewa ma filu wujudi illallah ka gane wannan da kyau shi ma da ya shiga sai ya rufe kofar shi ne khatimul auliya'i wani ya zo ya banka da kofar ya shiga yana shiga sai ya rufe ta ya ce babu wani shi ma wannan da ya zo banka da ta ya shiga da ya shiga sai ya rufe ya ce babu shi ne na ƙarshe Allah ya sauwaki kuma ba duk wani waliyai da ji suna ta faɗa kaji sun faɗa Abubakar Siddiq kaji sun faɗa Umar kaji sun faɗi Usman kaji sun faɗi Aliyu kaji sun faɗi Sa'adun Sa'idun wa Sa'adun wa Banu Afin wa Talhatun wa Amir Firin wa Zubairul Mumaddan kaji sun faɗe su duk ba su faɗe su ta soya waliyan idan waɗannan ba su zama waliyai ba sai fa da yake gargara sun ɗauki waliyai sun ba su matsayi na manzanni yadda wasu suka ba su matsayi na Allah dan yake cewa maqamun nubuwati fi barzakhin tuwaiƙun rasul wa dunal wali maqamun nubuwa matsayi na annabta fi barzakh yana barzahu ne kasan wanda ya mutu yana barzahu wa min wara'ihim barzahun barzahun ila yawmi yub'athun to wanda ya mutu yana barzahu kaga ya bar duniya bai kai lahira ba to haka matsayi na annabta yake shi fuwaiqur rasul ya ɗaira matsayi na manzanci wa dunar wali amma bai kai matsayi na walitaka ba ma'ana matsayin farko shine na me na walitaka sai na me sai na annabta sai na me sai na manzanci shi yasa wannan ayyanzu dole ku ce o'o saboda daman jahilci ne yake haifar da wannan an ga lura kiristoci Allah ta'ala ya siffanta su da jahilci ne a ghairil maghdubi alaihim ne yahudawa wala dalil su ne kirista su addalin ne ba su san me ake nufi da magana ba amma su yahudawa Allah ta'ala ya ce wala qad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin wa atainahum bayyinatin min al-amr amma waɗannan jahilai ne isa Allah ta'ala ke cewa ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum wa la taqulu ala Allah ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabil su eh, jahilci ne ma maɗin shi kawai har yanzu an ka tare babban kirista a gari ka tambaye shi me kuke nufi da Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki ba zai iya ma bayanin shi ba shine rukunin taslis din amma ba zai iya maka bayani ba kar ka manta fa cewa ni gaba ɗaya na state ka tambaye shi ba zai iya ma bayanin ba ba shine mufti din jihar ba kenan to ba zai iya wannan ba zai maka bayanin shi ba shi ma haka aka lakana mishi ba abin da zai iya yi jahilci maɗin ma maɗin ɗin kenan to haka za ka ga waɗannan amma ba kan wani irin humanci ne mutum ya ce wa matsayi na walittaka shi ne farko sai matsayi na annabta sai matsayi na manzanci in yi in kai mishi bayani sai ya ce to ai ga kisa annabi halluru annabi khidir duk cewar ba su yadda da annabi ba ne da Allah ta'ala ke cewa fa wajada abdan min ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما فوجدا عبدا من عبادنا sai suka samu wani bawa daga cikin bayanmu su suwa kenan annabi Musa da abokin tafiyar shi me sunan shi yushau yana cikin hadisin bukhari ina ka kada ke yana cikin hadisin bukhari sai suka haɗe fawajada abdan min ibadina to wannan abdan min ibadina khidir annabi ne ko wali ne idan ka kallaci kisar abin da ya faru gaba ɗaya tiriyan tiriyan daga farkon ta har ta cewar annabi ne zai bayyana a ciki domin dai daga farko Allah ta'ala ya ce wajada abdan min ibadina ya lissafa shi da abd Allah ta'ala ya siffanta annabawa da abd ya ce wa annahu lamma qama abdullahi subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillah alladhi anzala alkitaba ala abdihi tabaraka alladhi nazzala alfurqana da yawa kenan ko fa wajada abdan min ibadina ibadina atainahu rahmatan lafazin rahma Allah ta'ala wannan rahma annabta ce kun gane maganar Allah ta'ala ya ambaci annabta da rahama a cikin ƙur'ani da Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ya suka ce laula unzila hadha qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik su suke raba rahamar ubangijinka bai ce annabta ba domin annabtar ita ce rahamar kun gane bai ce ahum yaqsimuna nubuwata ba sai ya kira ta da wani sunan na rahama ya ce ahum ya rahmata rabbik hakan nan gaba kaɗan cikin suratu dukhan farko farkonta hamim wal kitabil mubin inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan aga ubangiji Allah ya kira annabta da me da rahama manzanci da rahama so haka wannan in ka ce mun bashi rahama mun bashi annabta ayoyi ne suka taimaka maka a cikin qur'ani kun fahimci wannan da kyau sannan kuma abubuwan da suka faru na kashe wannan yaro ko kafin haka na huda jirgin ruwa da kashe yaro da ta da wannan katanga mai annabi khidir ya ce wa ma fa'altuhu an amri duk wannan abin da na yi ban aikata shi ba don raɗin kaina na aka yi kun fahimci wannan kaga wannan garau ya nuna maka annabi khidir annabi ne so sannan kuma kar duk annabi waliyi ne amma ba duk waliyi ne annabi ba kuma fahimci wannan ko duk manzo waliyi ne amma ba dukkan waliyi ba ne manzo ma'ana yanzu kaga manzo manzo ne manzo annabi ne manzo waliyi ne to ya za a yi su ce waliyi ya fi manzo ma'ana mun yi musu tasliman jadaliyan ko da ka ce ka sallama mashi eh annabi khidir din wali ne ka gane ko to shi wali ne shi kuma annabi musa annabi ne manzo ne wali ne a cikin wani foni eh to amma sai suka jirkita al'amarin suka ce annabi ya fi wali saboda wai annabi musa ya bi annabi khidir mun gane wannan da ke ko tsoraka al'amurra karatu shi ke haifar da abin nan in ba haka ba littafan nan nasu wasu abubuwan ba za su su ma sun faɗa su ma sun faɗa sun ce akwai abin da ba zai faɗi ba in suka faɗa za su suke ce da ɗaliban su in suka faɗa musu ɗaliban nasu za su kafartar da su ba ga ga waka fallahu almu'minina alqital kun fahimci wannan da kyau haka ba suka faɗa suka ce khufna baharan waqafat al-anbiya'u bi sahilihi suka ce mun kutsa wani tabkeken kogi wanda annabawa da suka zo a gabar kogin suka tsaya ba su shiga ba hmm? malamai irin waɗannan fa yana nan birjik a cikin littafansu sai ranar da suka ce ba haka ba sai mu ɗauko littafin su karanta in kuma sun ce ba mu iya fasara ba dama littafin na malamin malamai ne to shi malamin malaman ya zo ya sa littafin yi mishi fassara irin ta malamin malamai sai a dinga saiwa kowa yana ji da fasara irin tashi ba shi kenan ba in ko ba haka ba to ya sani amana ce akan shi kuma mutanen da suka batar ranar alkiyama sai sun yi bayani nan nafsihi min qabli an tanzala tawra qul fatu kaw a tawra ba a kawai a bayani Allah ya saka alheri wallahi al'amuran wannan hadisi yana daga cikin hadisan da nan suka sun yada zango sosai da sosai a kan shi wannan hadisin ba sun yada zango sosai da sosai a kan shi ma'ana kalimatu haƙƙin ne uri da bihal batil kun fahimci wannan da ke ko kalimatu haƙƙin ne uri da bihal batil in ba haka ba na ji yana fassara abin nan fadin Allah ta'ala alam tara Allah sakhara lakum ma fi samawati ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa asbagha alaikum ni'amahu Allah ta'ala ya sanya muku dimbin ni'imomin shi zahiratan na bayyane ni'imomi na bayyane wa batina da ni'imomi na boye saboda tsabagen rashin kunya sai ya ce wai wannan ya nuna ilimi ya kasu kashi biyu akwai na zahiri akwai na baɗini malam ta ina in dai banda waɗanda ke gaba shi daman jahire ne a ƙur'ani kun fahimci wannan da kyau ko malamai in dai ba haka ba to me za ka iya cewa in dai qur'ani ne ai a janyo shi mana to amma bakar ga mata ta qur'anin ma ramin kura ne daga ke sai ƴaƴanki ka taba jin wani ɗalibin shi ya haddace ka taba jin wani ɗalibin shi yana tafsiri ka taba jin wani ɗalibin shi yana karanta at-tajul jami'ul usul daga shi sai ƴaƴan shi wannan kuma haramun ne mutanen da suka ɗauki ƴaƴansu suka baka domin ka karantar da su sun yarda da kai ne haka ne ko ba haka ba duk mutumin da ya ɗauki ɗan shi ya baka ya ce ka karantar da shi wallahi ya yadda da kai ne saboda ka amana ce ka karantar da su fahimta Allah ta'ala yake fahimtar da wanda ya ga dama amma ƴaƴan shi su ya raba a garin Kaduna gaba ɗaya su suke tafsiri komai ƴaƴan shi ne ba ka taɓa ganin ɗaliban shi wannan cin amana ce haka waɗannan za su zama gida na waliyai waɗannan kuma su zama gida na muridai kullum ɗaliban nan su maridan wancan gida ne wanda yake kuma wannan ba haka bane da annabi sallam ya tafi waye zama khalifa sai na abubakar dan ka sani musulunci addini ne mai yanci an gano wannan da kyau ko yan uwa dole mutum ya sa ma'auni tabarau na hangen nesa domin ya dinga kallon yadda al'amura suke tafiya man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda i gaba da waliyi na na shelanta mishi da yaƙi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilay bawana bai taba kusanci zuwa gare ni ba bai taba neman kusanci zuwa gare ni ba bi shay'in da wani abu ahabba ilay wanda na fi so nan Allah yana da sifa ta mai kenan ta al-muhabba sifa ta so min ada'i maftaratuhu alai akan ya bayar da abin da na wajabta mashi duk wani abu da za ka yi domin neman yarda Allah domin neman kusanci ga Allah babu wani abu da ya kai ka yi farali kun gano wannan babu abin da ya kai farilla babu shi mun gano wannan da kyau saboda haka duk wani abin da ya biyo bayan farilla shine nafila ba a tsinduma zuwa ga nafila ba a sauke mai ba farilla ba wannan ita ce ka'ida kun fahimci wannan da kyau akan wannan da yawa malamai suke cewa idan mutum ya sha azumin ramadana me zai fara yi sitti shawwal ko kuma ƙaba'u ma fatahu min ramadana kun yi shiru kun san abin da ke kwakwalen mutanen mu shine falala falala yawwa duk wanda ya abu kaza yana da ladan annabawa duk wanda ya kaza da ladan waliyai duk wanda ya kaza yana da ladan kaza shikenan sai mutum ya bar wajibi ya je ya kama nafila sallar tarawih ba kana gani ba wajibi bace za a je daga nan unguwar sai wani ya tafi wata unguwar ba wai don bai yadda da limaman da ke nan unguwar ba a domin can akwai express shaf shaf za a gama tarawihi to idan aka gama kuma sai limamin ya juyo ya ce to labul daren yau to kuma wannan da kai a gama kuma mai kai sai kuma yace to lafalfalan daren yau sune za a karanta raka'a goma sha biyu kowace raka'a za a karanta abu kaza za a karanta abu kaza ka yana karanta wasu abubuwa ma anzalallahu biya min sultan to mutane sun fi son wannan sai ya tashi tsakiyar dare ita yin waɗannan al'amura bayan nafila isha da aka a guje iyita. Allah ta'ala ya sauwake na'am in ba kuma da wancan hadisin ba cewa man sama ramadana wanda ya azumin ramadana shi yanzu 23 yi saura nawa saura bakwai in ramadanan ya cika 30 in kuma bai cika ba saura nawa saura shida to yanzu shi yana cikin wanda yake sama ramadana a wannan sama ba adahu kenan kun gani in kana so ka zama walifa fa sai an zubar da sai an yarfa gumi kana idar da ramadana dama ran sallah ba a azumi azumin sallah ba sunan shi azumi ba washe garin sallah sai ka abin da ya kubuce maka na ramadana sannan sai ka biyo shi da su ci shawar ɗinka ko da azumi goma sha biyar kasha a ramadana kana da damar abin na a shawar kana da maka biya sha biyar ɗinka kuma ka yi su ci shawar ko babu ko da ashirin kasha ko baka da wannan damar kana da su amma sai ga mutum ya sha azumi ɗaya wai yana neman fatawa wai me zai fara yi wancan zai fara yi ko kuma sittin shawal zai fara yi duk ba kuke ba su fatawa ba min ada'i maftaratuhu alai ya bayar da abin da aka wajabta mishi shine ada amma sai ga mutum sallar juma'a fa baya yi a garin nan akwai wanda yake baya zuwa sallar juma'a kun gane wannan kuma wali ne ba gungu ko yake ba ba gungu ko yake ba eh kun gane maganar sallatul jama'a din nan mala sai sai ai wahala ga wanda yi sallar shi lafazin ana wahala a ga wanda yi sallar shi din nan kusan jumla ce mudaraja amma kai tsaye an ce ba a ganin sallar shi to ina yake zuwa to maka karfe ne suke sallah karfe karfe goma a nan najeriya shine karfe goma sha biyu a saudiya karfe goma da rabi a nan shine sha biyu da rabi a saudiya kun gane ko sha biyu da rabi da minti uku da minti biyar liman ya zo an fara sallah duk ku tambayi alhazai duk in sun je karfe ɗaya sun idar da sallah sallah ba sai sun dawo ne a dinga cewa wani abin kuma daban kun gane wannan da kyau ko to mutumin nan fa sha ɗaya rana kuna tare da shi sha ɗaya rana su can sun yi sallama ha sha biyu na rana kuna nan tare da shi sai za ku tafi masallaci ce ya tafi kuma saboda Allah ya shekaru shekara da shekaru babu wani wanda ya taba haduwa da shi a can malam da aikin hajji alhazan mu sun tafi alhazai daga Najeriya mutum dubu nawa ne suke zuwa lokacin umara alhazai suna zuwa a can akwai yan uwa da suke karatu akwai yan kama wuri zauna akwai kowa amma babu wanda ya taba haduwa da shi eh kun gane maganar ko abubuwan dole ne ke tambaya sosai da sosai dole ne ke tambaya kana da haƙƙi ke tambaya min ada'i maf wallahi wani fa ya ma bayar da abin da ya zama wajibi akan shi rikici ne bai ma gama da wajibin ba ka gano wannan nan fa wani ana tafsiri tafsirin yamma fa ake yi tafsiri da yamma kasan galibi wasu wuraren akwai inda ake tafsiri bayan la'asar akwai inda ake bayan magariba da sauransu kawai sai a gan shi da gurasa a hannu yana ci kun gane a gan shi da gurasa yana ci sai aka katse kai tsaye fa ake yada ake yada tafsirin a fa yada labaru sai aka katse aka ce za a ga malam yana cin gurasa da da wannan lokaci kada mutane su da su abin nan su ga abin bakon abu shi sai riga sun sha ruwa a Saudiya ne <laughs> kun gane an riga an sha ruwa ya fito daga masallaci sai ya ga gurasa a hannun wani sai ya karbe shine eh kun gane magana eh malam malam a saki a sakawa ɗalibai mara su yi karatu shi yasa al'imamun nawawi ba ƙaramin hadisi ya tara cikin arba'un hadisi ba wannan hadisi yana cikin hadisan da ke ciki shi ne hadisi na nawa talatin da takwas ne baka ce ba ya zuba karatu da yawa a ciki yasa ya sanya littafin suna abin kitabul arba'in fi mabanil islam wa qawaidil ahkam shine sunan arba'un nawawi a matsayin ka na dalibin ilimi dole ka rike sunan littafin yake cewa wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil bawa na bai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni bin nawafil da nafilfili bayan mai kenan bayan farillai hatta uhibbahu har in so shi ma'ana yanzu ziyada kenan kaga shi yasa gwargwadon ƙari akan nafilfili gwargwadon neman kusanci hatta wani ba da farillai din gwargwadon natsuwa gwargwadon neman kusanci kun gane wani shi yasa kake ganin wulitaka ta wani ta fito wani kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul fatir yake cewa kuma awrathanal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah yace jannatu adni yadkhuluna duk yan aljanna ne har zalimun li nafsihi din duk yan aljanna ne dan Allah ta'ala ce wallazina kafaru lahum naru jahannama kashi na hudu kenan wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fa yamutu wa la yakhafafu alaihim min azabiha kadhalika najzi kullu kafur wa hum yastarikhuna fiha wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na bai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni bin nawafil da nafilfili hatta uhibba har an so shi fa idza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasance jin sa wanda yake ji da shi ba abin da zai ji sai abin da yake daidai garau saboda ya samu kusanci da Allah maɗaukin sarki duk wanda ya tattara al'amuransu ga Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ƙara mishi kiyayewa na musamman wa basarahu alladhi yubsiru bihi da idan shi wanda yake gani akwai fa wani da aka hasko aka nuna shi daga cikin falalar walittakai shi da ake faɗa jaka yake barbara da rana wa shi mawali ne sai a ce ai ku idan ku ne yake gani subhanallah al'azim ka samu tabaqatu sufiya na ash'arawi ko sha'arani ne sha'arawi tabaqatu sufiya ba amma wannan kyale shi gefe guda ba harka ka ne a gaban shi ba yaro wannan littafin je ke karatu tsaftataccen karatu kawai ba sai ka karanta kowanne littafi na bid'a ba in ka karanta asalin littafai na sunna babu wani makami na bid'a da za a harbo maka face kana da dubin da shi da zai kabar da shi kun gano wannan ka samu usul fadarul usula li ta'sula فهرس على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي فترتقي في العلم خير مرتقى فتكتفي سبل الذي قد وفق wa hulati ya yabtashu biha da hannun shi wanda yake damƙa da ita wa hulati ya yamshi biha da ƙafa shi wacce yake tafiya da ita a daidai nan zan karanta mana fassarar wannan hadisi a cikin littafin Jami'ul Ulum wal Hikam na Ibn Rajab al a daidai wannan hadisi domin malam imamu Nawawi ya kawo shi ne hadisi na 38 don ya zame mana muna da magabaci akan kowace fasara da zami bayan ya kawo hadisin ya ce famata ya kawo maganar abin nan ibn ishaq a cikin sirasa yake cewa famatamtala alƙalbu bi lahi ta'ala a duk lokacin da zuciya ta cika da ganin girman Allah mahazalika min alƙalbi kulle shay'in masu wahu wannan girman allan da zuciya ta cika da shi zai share komai a zuciyarka babu wani abu da zai rugu don shi zai zauna a ciki kun gane wannan walam ya baka abdi shay'un min nafsihi zai zama na bawa babu wani abu da ya rage masa a karan kansa wahawahu da zuciyarsa wala iradatan ba shi da wani iko illa lima yuriduhu minhu maulahu sai abin da maulahu yake so daga gare shi waye maulaka Allah zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa anna la maula lahum ka gane wanda ke ko ko kana da wani maula ba Allah ta'ala ba yawwa baka da wani maula fa hina izin yake cewa a wannan lokaci la yantiqul abdu bawa ba zai hurci ba illa bi zikiri sai da zikirin Allah sai da abin da Allah ya kaddare fada babu ashar a bakin nashi kun gana magana babu mummunan magana babu yiwa annabi ƙarya a cikin maganganun nashi ya za a yi mutumin da yake ma annabi ƙarya mutumin da ke ma Allah ƙarya a ce Allah ya bashi wannan kariyar hmm? wala yataharraku illa bi amri ba wani motsi da zai yi sai da umarnin Allah ta'ala fa in nataqa nataqa billah idan ya hurci zai hurci da abin da Allah ta'ala iya da shi wa in sami a bihi haka in ya ji zai ji da abin da Allah ta'ala ya nufata ya ji na alkhairi wa in nazara nazara bi haka na in ya kalla zai kallaci abin da Allah ta'ala ya kaddare ya kalla na alkhairi wa in batasha batasha bi haka na idan ya danka zai danka da abin da Allah ta'ala ya kaddara ya danka na alheri fa hadha huwa al-muradu bi qawli wannan shine abin da ake nufi da faɗansa da ya ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa man ashara ila ghairi hadha duk wanda inuni ga wani abin da ba wannan ba fa inna ma yushiru ila ilhad to wane yana kama hanyar ilhadi shine almailu anil haq da Allah ta'ala ce wa zarul ladzina yulhiduna fi ayayi fi asma'i haka ya faɗa cikin watan da yake cewa abin nan innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina wal ittihad da dayantaka an an ce abin nan yake cewa ilal ilhadi min al hulul shi hulul yana da cikin manyan manyan shika-shikan addinin kiristanci kun gane wannan ko shine yeso ya shiga jikinka wai za a faɗa maka ba za ka gane ba sai almasihu ya shiga jikinka haka ne ko ba ka suke cewa ba to wannan shine alhulul cewar Allah ya shige su subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala amma ya kulun ulwan kabira cewar Allah ya shige su sai ka in ka tambaye shi waye kai ce Allah ne me a hannunka Allah ne matsayi ne da mutum yake kaiwa aga mutum ya zama shedan kenan wal ittihad da kuma ittihad cewar gaba ɗaya halittu gaba ɗayan su Allah ne shine ma fil wujudu illa Allah wannan su ibnu arabi wanda yake tuni an arnatar da shi wannan an maguzantar da shi akwai batutuwan shi masu tarin yawa su karatutukan shi masu tarin yawa ba a faɗansu a darusa ga magaurin darusa haka baitoci ne da isu masu tarin yawa wata za a fito da su ga zakakuran ɗalibai sai mai haddata karab ɗaya hadda karab ɗaya za a yi mishi hadda ce za a ba da ita minti goma za mu bayar mu ci kowa haddace ita cin ba su da yawa ba su kai arba'in ba imana eh za ka ji irin arnanci da yake faɗa wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu Allah da manzanni sun barranta daga waɗannan maganganu da ake faɗa wannan su ne magana da ibn rajab alhambali ya faɗa kowa yana da littafin jami'ar ulum al-hikam saboda ka sai ya koma ya je ya duba shi sosai da sosai a ciki wa in sa'alani idan ya roƙe ni na wallahi zan bashi wal in bi idan ya nemi tsari na in kare shi la'u'izanna wallahi zan kare shi yake cewa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu ban yi kai komo ga wani abin da yake ni zan aikata shi ba in juwa in ji ubangiji Allah maɗaukin sarki taraddudi an qabdi nafsi abdi kai komo akan dan rai na bawa na mummuni ya karahul mauta bawa na mummuni yana kyamar mutuwa baya son mutuwa ko akwai wanda zai ji ya shirya ma mutuwa ko yanzu ta zo hmm? ka ce a ah, gaba gaba wa akrahu masa'atahu ni kuma ina jin tsoron takura mashi ina jin tsoron munana mashi kaga nan akwai siffa ta Allah ta'ala ita ce al-ikra al-kar Allah ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani a ina walakin kariha Allahum bi asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma al-qa'idin law kharaju fikum fa ma zadukum ila khabalan yake cewa taraddudi nam labazin taraddudi a nan shin sifa ce? Hmm? kun gane magana ko ba sifa ba ce ɗaya kenan na biyu shi karɓar mummuni da Allah ta'ala ya faɗi wannan don kun ya yi lafazi da mummuni kun san akwai abin da yake abin nan salih da kuma aslah akwai asalihu salihu akwai al asalihu salihu abu mai kyau al-aslahu fa mafi kyau kun fahimci wannan da kyau ko to shi ubangiji Allah madaukakin sarki yana ɗayan biyun waɗanne kowanne asalihu salihu ɗaya kowannen su mai kyau ne yabi mummuni ya ci gaba da rayuwa yana istighfari yana salatin annabi yana hailala yana karanta qur'ani wannan abu mai kyau ne kun fahimci wannan a ɗauki ran shi kuma ya je ya shiga aljanna ya fara ganin tasawiru na aljanna shi ma kuma fa <laughs> kun gane wanda ke ku wannan ɗaya kenan ga cikin taushihin da abin nan yayi Muhammad abin nan bin Salih Ali Sheikh ministan harkokin ilimi na ministan harkokin addinin musulunci na ƙasar Saudi Arabia lokacin da yake sharhin wannan abin nan ɗin ministan harkokin addinin musulunci lokacin da yake sharhin wannan hadisi din rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito shi wannan hadisi imam al-bukhari kadai ya ruwaito cikin ashabu kutubu sita ina ganin zamu tsaya nan lokaci ya jaya amma akwai sauran sauran batu la'alla gobe la'alla kuma wani tukwan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka